yau litinin biyar ga watan jumada thani hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha biyar ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha uku ci gaba da karatun littafin ɗariƙul janna fi takhrij ahadith al na abi abdurrahman ad-dawsawi Allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sani wannan littafi na bugiyatul muslimina wa kifayatul wa'izin littafi ne da ya samu karbuwa ba wai a nan kasan ba a daukacin kasashen afirka baki daya littafin nan ya samu karbuwa za ka san wannan idan ka halarci zauruka da tsangayoyi na ilimi za ga ɗalibai sun tasa waɗannan littattafai a gaban malamai suna koyon karatu a don komi ba sai don littafin buguya littafi ne da yake sauwaƙa ma malamai masu wa'azi tattara ayoyi da hadisan da za su yi wa'azi da su domin in za ka yi wa'azi a kan ƙarya to malamin ya taro maka ayoyi da hadisan da za ka yi amfani da su haka idan hutuba ce ta juma'a ko wani nasiha za ka gabatar to malamin ya sauwaƙe maka aikin cikin sauƙi to wannan ya sa sai littafin ya samu karɓuwa a ko'ina kuma yana daga abin da ya taimaka ma littafin karɓuwa shine kyakkyawan ikhlasin marubucin littafin kuma yadda Allah madaukin sarki ya sa albarka a cikin littattafan al'imamin nawawi musamman littafin shi na arba'una hadith da riyadus salihin da alminhaj bisharhi muslim bin alhajjaj da al'azkar da sauran littattafan da ya rubuta malaman da suka yi sharhin waɗannan littattafai sun ambaci cewa suna kyautata ma al'imamin nawawi zato cewa ikhlasin shi ya kai Allah maɗaukin sarki ya sanya ma littattafan albarka suka karɓo a cikin al'umma. yasa duk mutumin da yake son Allah maɗaukin sarki ya mai irin wannan baiwar, to ya ƙoƙarin jefa ikhlasi akan duk abin da yake yi. To, kasanto littafin ya karɓu, kuma malamin a cikin muƙaddimar littafin da za mu zo zamu karanta za ku ji ya ambaci cewa duk hadisan da ya kawo hadisai ne ingantattu da kuma a zahiri al'amarin saɓanin haka ne malamin ya samu karɓuwa a inda yake da inda makarantar shi take da kuma ɗaliban shi amma Allah maɗaukakin sarki bai mai baiwa na wannan ilimi na hadisi ba wannan ya sa sai ka kwarba abubuwa da yawa a cikin littafin to shi wannan malami addosawi sai bai sa hassada ya suka ya zagi ya faɗi baƙaƙen maganganu ba kasancewan ya gano waɗannan kurakurai kuma kurakurai ne na fili na zahiri sai ya zo ya ba da nashi gudunmawa domin hainin mai gidan shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aikin da wancan malamin ya ɗauko bai ƙarasa ba shi sai ya ƙarasa haka ake yi ba ya zo ya sa kayan girba bi ya girbe aikin da wancan ya ba ya ɓanna sannan ya nufi ya gyara a'a to wannan ya ɗaga bai kai ba to kai ƙara ɗaga shi ya kai inda ake son ya kai shi ne aikin da malamin ya kuma ka kalla haka aikin malaman sunna suke sanda sai da sabig ya rubuta fiƙi sunna ya kurakurai irin wannan a ciki sai albani ya ce tamamul minna fitta aliki ala fiqhi sunna sanda al bukhari ya rubuta sahih bukhari sai ibn hajar ya ce fatihul bari sharhu sahihul bukhari kun gane inda malamin suke aikin ku wani ya rubuta wani ya sharhi kai kuma sai ka karantar kai kuma sai ka siya ka raba ma ɗaliban ilimi kai kuma sai kai kaza mun gane wannan da kyau ku a raba aikin ba wai bari in rushe aikin wani don ni in gina nawa ba Allah ba zai taba barin ka kai gaci ba irin abin da ya faru zamanin imam malik kenan a sanda imam malik ya rubuta muwaɗa sai al'umma gaba ɗaya sai suke taron dangin rubuta muwaɗa saboda a shiyanci nashi a ce bai iya ba su ne gwanaye su suka iya su su gajiya su gayo masu kwazo da ƙoƙari wane wane aka kama imam malik sara aka kama suka cewa ga abin da suka yi ya ce rabu da su na Allah shi zai kai magaci in dai abin da suka yi sun yi don Allah ne Allah zai sa albarka in ba don Allah suka yi barbu da su yanzu in ba irin wannan maganan ake yi ba yanzu kana faɗo da aka rubuta ta malo kawai kake jin labari shi yasa idan Allah ya yi da shi ko akan dutse ya dasa wallahi sai ta yi hore sai ta yi yaya sai an ci moriyarta idan ka je kai da shi da iri na ƙarya da iri na zalunci da iri na hasada da iri na kushe da iri na banza ko a fadama kai wala sai ta bushe kun gane wannan da kyau ku shi ne wannan malamin ya ce akwai waɗannan kurakurai da marubucin littafin ya yi musamman ma ya ce wa inni a ji da nafsi matsarran ya ce wallahi ina ji na ina cike da buƙatuwa lil kalami ala kitabil kaba'ir na lalle in yi magana akan littafin kaba'ir lizahabi na alhafizu zahabi haisu innal mu'allifa rahimahullah tare da cewa marubucin wannan littafi na bugya nasaba jumlatan min al-ahadis ila kitabil kaba'ir ya danganta hadisai masu ɗimbin yawa a cikin littafin kaba'ir cewa anan ya ɗauko su wa fil haqiqati inna kitabal kaba'ir mala ce haƙiƙanin yadda al'amari yake kun ga littafin kaba'ir matubu'un wanda yake al-matubu wanda aka buga shi yanzu haka al inda aktharun nasi littafin da ya yaɗu a wajen mafi yawancin mutane laisa huwal kaba'ir zahabi, ba shine asalin littafin kaba'ir na al zahabi ba inna ma huwal li wani ne ya rubuta kawai su ya ɗauki sunan zahabi kawai sai ya leka ne wannan kaba'ir ɗin wanda yake hannun mutane wannan kaba'ir a cikin shi zaka ga ana yawan kawo hikayat a ce ga wata hikaya akwai mau'iza mau'iza da yawa a cikin shi kun gano wannan da kyau ko za a ce ga wani wa'azi ga wani labari ga wani kaza da kaza da kaza da waƙe-waƙe iri-iri wanda asalin littafin na al'imamun zahabi za ga ya tsaretu daga wannan. Ku gano wannan da kyau ku? Wannan na daga dalili da hanyar da za ka iya gano na zahabin da kuma wanda ba na zahabin ba. Male ce, Inna ma hunaka nuskhatun wahida, Male ce akwai kofi ƙwaya ɗaya wannan kofi kwaya ɗaya matsubu'a ala haddi ilmi ilal'an wanda ita aka buga a bisa tsari da fage na ilimi ita kaɗai ce bugaggiya wa hazihin nusha hiya kitabul kaba'ir wannan bugun ita ce littafin kaba'ir alhaƙiƙi na haƙiƙa lizzahabi na al'imamu zahabi wa hiya nushatun lati kama bi ha. ita ce nuskan da babban malami ya tsaye wajen taƙiƙinta a shekul fadil muhiddin mustawi wanda shi wannan taƙiƙin kun kunganta nan wanda ita ce asalin nuska ta kitabul kaba'ir na al’imamu zahabi kun gano wannan da kyau ko wanda ita wannan nuskan duk waɗannan abubuwa na hikayat na mau'iza mau'iza in ka ba sai ga gaba ɗaya babu kuma yadda ake takarijin littafin kai da gani ka san al'imamu zahabi ne ya yi kana ganin wannan takariji na wannan littafin kai da gani ka san ba zahabi ne ya yi ba jama'a mun gano wannan da kyau ko kama a zo maka da littafi ne a ce mala abubakar mahmudu gumi ne ya rubuta shi amma a ciki yana faɗin darajoji da falololin laya da goro da rubutun sha da daraja da mutunci na malaman tsubu 'yan duba kun gano wannan da kyau ko kana gani zaka ce kai anya ko gumin da ka sani ne ba shi bane kuna fahimtar yanda misalin yake ko to wannan a cikin wannan littafin akwai abubuwa wanda na takhriji na hadithai na abubuwan da aka kawo wanda in ka san zahabi zahabi ya fi karfin yi irin wannan aikin cewa mun gano wannan da kyau ko amma an ka karanta wannan an yi taƙiƙi an tabbatar da wannan ita ce ta zahabin wasu malamai sun yi bayanin me dalilin da ya sa wanda ya wannan aikin ya wannan aikin cewa a cikin littafan zahab ana ba da labarin cewa ya rubuta kitabar kaba'ir to amma kuma sai a ga littafin kaba'ir na zahab kuma baya hannun mutane to sai malamin wanda ya wancan aikin sai suranta irin yadda yake zaton aikin yake sai ya rubuta kawai sai ya rubuta sunan zahabi me kai rubuta sunan shi wanda wannan ilimi ba daidai bane ana nan sai Allah maɗaukin sarki ya kiyaye ma musulmi kaba'ir na zahabi sai kuma gashi an buga kun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce wa qad haza wannan babban malami ya tsaye bi taqiqin ya yi taqiqin nassoshin cikin wannan jazahullahu khaira Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi wa takhrija ahadithahu kuma ya bi yayi takhrijin hadisan littafin tsaf wata aliki alaihi kuma yayi ta'alikai da ƙarin bayani da ƙarin haske akan wasu bayanai da suka zo a cikin littafin wa qad tabaaha daru ibn kathir bi dimashq mataba'an da ke buga littattafai mai suna daru ibn kathir da ke dimashq sham su suka buga wannan littafi fi jiz'in latifin a ɗan shakalalo mun gano wannan da kyau ko ɗan ƙarami haka ko nauyi ka haɗa wannan da wannan za ka ji wannan ya fi nauyi wannan ya kasance ɗan ƙarami ne kuma ɗan shalab haka yake ina ta mun gano wannan da kyau wal muhaqqiq qad da ala thalatha nusakh mala ce shi wanda ya taƙiƙin wannan littafi ya dogara ne akan nuskohi guda uku awwaluha Malam ya ce na farko daga ciki, nuskhatun maktabatar zahiriya, nuskan da ya samu na asalin rubutun hannun al'imamun zahabi wanda yake zahiriya wara mazala bi harfa A, a wajen hakiki ya yi mata alama da lamba A. Thaniha na biyu daga ciki nuskhatun thaniya min maktabatar zahiriya. nusa ta biyu ita ma rubutun hannun zahabi ne da ya samo ta daga maktaba na zahiriya wara mazal habi harfi ba malin ya ce sai mata alama da lafazi da alama na ba ثالثها maktabatu arif hikma. عارف ne wanda na maktaba arif hikma. ita kuma yi mata alama da harfu ja kun gano wannan da kyau ku wa inna hazihin nusha lijadira biliktina Malam ya ce wannan nusha ita ta dace mutum ya nema wa kada mu muhaqqiqu li hazihin nusha muƙaddima haƙiƙa mai wannan littafi wanda ya yi yayi doguwar muƙaddima A ashara fiha ila kulle taba'atin sabiƙa lil wanda ya ishara akan cewa duk wani bugu da aka yi ma wannan littafi da ya gabata lil wanda aka yi ma wannan littafi na kaba'ir wa taswir ba'dhum min ba'din da kuma wannan ya kwafo daga nan wance ya kwafo daga wancan min dole ta haƙiƙin ba tare da yin ta haƙiƙi ba minan nusa kulla hazihi lizahabi amla ba su tabbatar da cewa waɗannan nuskohi na zahabi ne ko ba na zahabi ba ba su tabbatar ba kawai suke tabbagawa suna yaɗa wa musulmi a duniya wal haƙiƙa a ƙashin gaskiya an anna hazihi yan bage littilai alaiha wannan shimfiɗa da malamin ya yi a littafin shi ya kamata dukkanin ɗalibin ilimi ya ƙoƙari ya je karanta ta mun gano wannan da kyau ko kun ji malamai ba sa hassada in kai ne kaga wani ya yi aiki irin wannan sai kai kokarin kora mutane da hana su karanta sai dai kai ne kawai kake son ka biya musu wannan yana daga abin da yake tushe kwakwalen malamai kuma ya sa al'umma su gane cewa su maha'inta ne gaya mai ya je karanta sai ne wannan bai rage darajanka bai rage iliminka ba bai kwashe ɗalibanka da komi ba amma kaga malami na shakkan wani malami to billahi lazi dama ba malami bane ai Allah madaukin sarki ya shiryar da mu mala yace wa kadhalika qada sami'tu sheikh ali ibn abdul hamid al halabi yace da kunni na naji al hasan al abdul hamid al halabi dalibin albani ne fi sharitin a wani kaset ma a shekhina an nasir dinin albani suna tattaunawa yana ma babban malaminmu muhammad nasir dinin albani tambaya kada a shara ila hazihin nuskha sai albani ya ishara zuwa ga wannan nuskha ɗin. wa annaha hiya nuskhatu sahiha yace wannan ita ce ingantacciyar nuskha haqqan ta gaskiya allati allafa al-imamu adh-dhahabi wanda al zahabi adh ya rubuta da kanshi kun gano wannan da ko lihaza fa innani kada ashartu fi mala ya ce to ni dai gaskiya a wannan aikin da na yi na yi ishara a duk inda malamin ya fitar da magana ya ce cikin kaba'ir to mala ya ce na yi isharar waɗannan maganganun a can in Allah ya kai wajen da izinin Allah za mu gansu ila annal a as-sabiqa lam ajidha fi nuskatin muhiddin mustawi waɗannan hadisan da mala yake cewa cikin kabayar-kabayar da ya duba wannan littafin ko bai gansa a ciki ba kun gano wannan da kyau ku kaga kenan a cikin nan suke wa hiya nusratu allati tamattu alaiha mali ce to ni kuma da wannan nusran na dogara ban dogara da wannan ba kun gano wannan da kyau ko shi yasa sai ce babu a cikin kabayar din kuma sai zo da bayanin yanda hadisan sun inganta ko ba su inganta ba shi yasa duk wanda zai shiga wannan harkan ko to ya shiga da ikhlasi da kwazo da jarunta wannan harkan baya buƙatar mutum mai fushi bai buƙatar mutum mai garaji kun gano wannan da kyau ko in dai da garaje ka kosa ko hubbu zuhur zai ja ka san bayyana nan da nan la wannan harkan dole ka fita ka batta ko ka shirya ko baka shirya ba harka ne da yake san a bi shi sannu sannu Allah ya sa mu dace malam sai ya ce wala shakka anna kullu man indahu shay'un min ilmi al-hadith babu ko tambaba ga duk mutumin da yake da burbushin ilimin hadisi liyastaghribu jiddan min al-ahadith al-warida fil kaba'ir abin zai bashi mamaki matuka game da ire-iren hadisan da suke zuwa a cikin wancan kabayar ɗin wanda aka danganta ma zahabi al-matbu wanda aka buga da yawa al-muntashiru bainan nas wanda ya yaɗu cikin mutane hatta annahu ya kadu ya jizumu bi annahu laisa haza min ta'alifil imam zahabi gaskiya mutum zai iya bude baki kararama ya ce kai jama'a wannan littafin ba zahabi ya rubuta shi ba al-ma'ruf fi taqaddumihi mun gane in dai mutum ya san irin yanda zahabi ya fice a harkan hadisi da ilmin rijal a ce wai zahabi ne yake kawo irin waɗannan bayanan ya ce kai ba zahabi bane kawo misalin da ni maku a ce wai abubakar goma a rubuta littafi mai ɗauke da wancan hayaniyar a ce shi ya yi in dai ka san gumi za ka ce ba shi ba ne malam sai ce wa imamatu fi hazal fan da kuma irin yadda zahabi ke jagoranci da imamanci a wannan fanni na hadith wal ma'ruf bin naqad irin yadda aka san zahabi da naƙadin ruwayoyi da naƙadin rijali da kuma bin nassoshi yana naƙada su ko kuma ce wai shi ne ya rubuta irin wannan ɗarkaniyar wa bayanu husni sahihi minar za'ifi minal ahadis da kuma irin yadda yake bayanin hadisai ingantattu ya bayyana ingancinsu ya tona hadisai waɗanda suke ‘yan jabu kuma ya tona asirinsu a ce wai shi ne zai kwaso irin wannan shirgiribadar ya kawo kuma da sunan shi ya rubuta littafi mutane su bauta ma Allah da shi lalle za ka ce kai wannan ba zahabi aikin nan ba a je dai a bincike ina aikin na zahabi na bakwai alkalamu anil makhatut mala yace magana dangane da rubutun hannun littafin buguya wa ammal kalamu alal anil makhatut magana dangane da asalin rubutun hannun marubucin littafin buguya domin duk wanda zai taƙiƙi ya kamata ce ya samo asalin rubutun hannun kun gano wannan da kyau ko yanzu wannan littafi na zahaba asalin shi malamin ya yi bayanin cewa ai mai ta hakikin ya dogara ga nuskoki da aka samu na na littafin da aka samu daga maktabatu dar ibn hazmin da sauransu ko kun ga yadda makhtoti yake wannan shine rubutun hannu na asalin zabin da suka samu kun ga wannan rubutun hannu ne kun gani har ma ga stamp na zabin da yake bugawa wannan rubutun hannun shi ne ina fatan mun gano wannan da kyau dole ka kawo rubutun hannun in har za ka yi taƙiƙi don a tabbatar abin da kake cewa tabbas ɗin shi ne to ka tabbatar da shi ɗin ne daga rubutun hannun mai littafi na asali kuna gano wannan da kyau jama'a isa malaman hadisi ba sa ɗaukan jita-jita ba sa ɗaukan an ce ka ce don su ba sa yi in kuma ka ce an ce ka ce sai sun ƙure ka don sai sun ce mu je ka nuna mana wanda ya faɗa shi yasa duk wanda zai zama wannan harkar shiga wannan harkar ko to sai ya tsara kanshi ata da hayaniyan da ake a gari ba ruwan shi kun gano wannan su ta yi za su ta hayaniya a kanka za su gaji za su bari duk wanda zai hayaniyar ka ba shekara goma kafin shekara uku gaba ɗaya sai ga shi har ya gaji Allah ya kiyaye mala ce fa innahu kalamun tawilun magana ne mai tsawo in muka ce za mu tsaya mu yi ta yanzu walahu a makon ara an arji'ul kalamu fihi ila taba'atin kadima mala ce ina ganin zan jinkirta yin magana kan mahatsoti na rubutun hannu mai wannan littafin sai zuwa bugun littafin da za a yi na gaba insha Allah wa amattuna fi hada taƙiƙ, mala ce wa umdatina madogaranmu game da wannan taƙiƙi da muka yi alkitabul matabo shi ne littafin da aka buga na wannan littafin Wale salahu ilal an suwa taba'atun wahida shi wannan littafin na bugu bughyatul muslimina bugu ɗaya aka yi mashi fi ma alama cikin abin da na sani wahiyar hiya taba'atun maktabatu sha'abiyya bi beirut ne bugun da aka yi na maktabatu sha'abiyya a garin beirut na lebanon kun gano wannan da kyau ko na takwas mala ya ce tarjimatul lil mu'allifi rahimahullah shine tarihin marubucin wannan littafi da malam yayi jama'a mun gano wannan da kyau ku. kenan malamin yana ƙare mana tarihin wannan marubucin littafi kai tsaye kawai cikin mukaddima mai littafin za mu dosa sai mu fara babin farko kawai jama'a kun fahimci wannan da kyau ku. malai ce tarjamatul imam tarihin wannan malami marubucin bugiyatul musulmi na wake fayatul wa'izin ce huwa Uthman bin Abi Bakar bin Hassan bin Muhammad bin Mahmud bin Hussein bin Abdullah bin Abdurrahman bin hassan Al-Fasiyu maulidan summa at-tamabbaktiyu ah, watsanan al-tamabbaktiyu garin Tukbuktu ne tun buktuku na ƙasan eh, Mali shi ne Mali ya ce Tamak Baktiyu ɗan garin tubbuktu ne waɗannan a nan yake zaune. al kabu jaddahul a'ala wanda ake makakan shi na sama da laƙabi da cewa haidara ko gano wannan da kyau ku khalafa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al'alawi al-fatimi al-husaini al-fatimi wanda yana danganta kan shi cewa shi ɗin nan daga cikin tsatsan manzan Allah yake kun gano wannan da kyau ko domin da ya danganta gaba ɗaya kai zuwa ga na Ali kuma ta ɓangaren alhassani kun gano wannan da kyau ko alhassani cewa shi jikan alhassani alhassan ɗanwa ɗan fatima shi ne sai ke ce al'alawi shi sa dole kai karanta ka ce alawi to yana danganta kan zuwa ga ali alhassani ko alhussaini yana danganta kan zuwa ga hassan ko husaini alfatumi yana danganta kan zuwa ga nana fatima sai ce imamu jami'u hara shine limami babba na masallacin juma'an hara na hamdallah kun gano wannan da ke ku gari ne hamdallah wa huwa min ulama'i mali shi wannan ne yana daga cikin malaman ƙasan mali wa kada ta fannana fi fununin kathira ya ƙware a fannonin ilimi masu yawa falahu ba'un tafsiri yana da ƙwarewa da gogewa a harkan tafsiri wa ulumul qur'an da kuma ulumul qur'an wa fil fiqhi haka dangane da abin da ya shafi fiqhu wa fi ulumil lugha kuma ya ƙware a harkar lugha wa ghairiha min al ulum da wasu ilmomin kaga malami bai kawo ilimin hadisi ba don ya san bai da gogewa a harkar mun gano wannan mai kyau ko da yana da gogewa a harkar ku to da duk waɗannan ilmomin sun ƙara haske saboda shi ilimin hadisi shine mai gida na sauran ilmomi baki ɗaya sauran ilmomi duka ilimin hadisi shi ke masa hidima mun karanta da ko anan ko haka ma al'imam al'uthaimin ya faɗi a cikin littafin shi na sharhin da yake ma littafin warakat mun gano wannan da kyau ku haka ma muka karanta a cikin littattafai masu tarin yawa a haka Allah ya sa mu dace malam sai yake cewa walahu juhudun tayyiba wannan malami yayi kwazo ma kyawawa fi majalid da'awati fi daulati mali wajen da'awa na kiran mutane zuwa ga addini a ƙasan mali wa kada an sha masjidan jami'an har ma ya assasa masallacin juma'a lahu fihi nishatatin da'awiyya yace wannan malami yana da nishaɗi da karsashi na da'awa kama annahu an shata madarisa lidarasatu ulumul islamiyya kamar yadda ya assasa makaranta wanda ake karantar da ilmomin musulunci wal arabiyya da kuma larabci wa qada quddirat li ziyaratu tilkal madarisa mala yace Allah madaukin sarki ya sauke ya hore min har na ziyarci wannan makaranta wa ta ba'da asatizatiha kuma na tattauna da wasu daga cikin manya-manyan malaman wannan makaranta din wattalatu ala fusuliha wa ala ba'di mawad allati tudarrasu fiha har na samu daman shiga wasu daga cikin azuzuwa ma har ma na ga wasu karantarwan da darasi da ake ma ɗalibai a cikin wannan makaranta fajazahullahu khaira Allah madaukin sarki ma wannan bawan Allah sakamakon alkhairi وكذلك خلف الشيخ من majmu'atan مجموعة كبيرة من طلبة ilimi. wannan malami malam Usman dan Abubakar ya bar ɗalibai masu tarin yawa waɗanda suke lalle sun gogo a harkan ilimi allazi jawazu alladhina ja'u li talabil ilmi ala yadayhi wanda suka zo daga mabambantan wajeje da garuruwa domin neman ilimi a wajen shi wa qabaltu ba'dahum mala yace na gana da wasunsu fa nas'alullaha an yanfa'a bihim ina roƙon Allah madaukin sarki ya amfani da su wajen amfanar da al'umma kama nafa'a bi shaykhihim kaman yanda ya amfanar da al'umma malaminsu jama'a mun gano wannan da ke ku ku kalli malam fa ya gano kurakuran shi amma don Allah kurakuran yazo yana tallatawa ko alherin shi yazo yana faɗi zagin shi ya shiga gari yana yana rubuce rubuce na batanci yaban arziki yake mashi haka malaman sunna suke jama'a ɗabi'a na malaman bid'a hawarijawa da mu'tazila da shi'a da sauran batattu 'yan bid'a suke zagin waɗanda suka gabata a harkan alkhairi ahalus sunna idan mutum ya gabata a harkan alkhairi ya ban shi suke suna faɗin alkhairin shi suna mai addu'a da fatan alkhairi na Allah ya karɓi kyawawan ayyukan shi inda ya kuskure kuma Allah ya fi mashi duk wani abin da ya ba daidai ba sai su rafa sai su karantar da abin da yake shi ne daidai jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan shi ne ɗabi'an ahalus sunna amma ɗabi'an 'yan bida'a kasan ɗan bida yana da ɗabi'a irin na munafiki shi munafiki aka misalta shi da ƙuda ne shi bebin alheri sai sharri ya tabi uyub shi munafiki aibi yake bi yadda za ka sa kaya sababbi sun gogu sun ba da sha'awa ka fesa turare duk ƙuda ba zai bi wannan ba amma da zaka je ƙetare wani waje ka taka kashi can zai ta nuna mutane aibin aibin shi sa masu iya magana suke cewa Allah ina neman ka kare ni da makirin abokin zama wanda ya sa man ido ya ga aibi na yana gani ya yada alheri na kuma ya rufe wannan shine makirul khalil wanda ahlus sunna wal jamaa ba su da irin wannan ɗabi'a Allah ya raba musulmi da fadawa irin wannan tarko mai muni Allah ya tabbatar da digadigan mu kan abin da yake so kuma ya yarda da shi za mu saurara a nan sakamakon ƙwarewar lokaci wasu bayan kallon homo biyan duka Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum